hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1430 ga watan oktoba shekara ta 2011 wannan shine kasar na uku daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alkaba'ir wallafar alhafiz abu abdullah muhammad shamsuddin zahabi allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi bayan shimfiɗan littafin da sharar fage da yawa littafin mun shiga alkabiratul ula ma'ana daga cikin jeren giyar manya-manyan zunubai da malamin yake lissafowa a wannan littafi yana wa'azantar da mu dangane da su ya yi mana bayani dangane da ashirku billahi ta'ala ya kawo mana mai ake nufi da shirka yaya misalan shirka ike a aikace waɗanne ayoyi ne daga cikin ayoyin alƙur'ani malam ya ainihin kawo mana kaɗan daga ciki kamar yadda bayan ya ƙarin bayani dangane da hukuncin mutumin da ya shirka ya mutu yana shirka akan cewa fau fau fau Allah ba zai saka shi aljanna ba wuta zai ji kamar yadda kuma duk wanda ya imani da Allah ya mutu akan imanin tabbas zai shiga aljanna ko da yana da wasu laifuffuka waɗanda suka ainihin kai shi wuta matuƙar dai laifuffukan ba shirka bane mala ya sake bin baya da ainihin wani hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da annabi yake faɗa wa sahabbai daga cikin manya-manyan zunubai ya ce akwai shirka a wani wuri kuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa'azi ya yi musu ya ce da su ijtanibu saba'al mubiqat ku nisanci manya-manyan zunubai guda bakwai masu hallakarwa malam ya ce fazakara min shirk daga ciki annabi ya ambaci shirka na daga cikin manyan zunubai da ke hallakar da duk wanda ya yi ta Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye wannan hadisin da malam zahabi ya kawo sai malam mashhur ya ce bukhari ne ya fitar da shi a cikin kitabul wasaya a babu ƙaunin lahi ta'ala inna allaha ya a allazina amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira waɗanda suke cin dukiyar maraya waɗanda ke cin dukiyoyin marayu da ɓarna don haka an haramta cin dukiyar maraya da mummunan manufa ko kuma da manufar lalata ta ko wata manufa makamanciyar haka amma ka ci saboda hidima da kake a kai da gwargwadon yadda Allah maɗaukakin sarki shar'anta babu laifi ka ci saboda an baka bashi ko aro wannan babu laifi ko kuma wata manufa dai wadda bata haramta ba amma waɗanda suke cin dukiyar maraya da mummunar manufa ta zalunci Allah ya ce ba komai suke ciwa cikinsu ba sai wuta kuma za su shiga wutar a gobe kiyama bayan da imam bukhari ya kulla wannan babu sai ya ruwaito wannan hadisi a mujalladi na biyar shafi na ɗari uku da casa'in da uku a lambar hadisi ta dubu biyu da ɗari bakwai da sittin da bakwai da shida muslim ma ya ruwaito wannan hadisi a cikin kitabul iman a juz'in farko shafi na casa'in da biyu a lambar hadisi ta tamanin da tara عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات wannan hadisi malam mashhur ya yi ƙoƙarin kawo shi gaba ɗaya kamar yadda yake idan zahab ya kawo hadisi a cikin kitabul kaba'ir ya kawo wani gefe na hadisin idan mashhur ya zo sai ya kawo babuka da komai na inda aka ruwaito a littafin sannan sai ya ƙoƙarin kawo hadisin da cikakken lafazin shi domin fa'ida ta kai matuƙa ƙwarai da gaske mun fara karanta wannan hadisi lokaci ya ƙure mana ba don komi ba saboda dogon sharhi da muke ɗaukowa na ɓangarorin wa'azozi a kan laifuffukan da al'imamu zahabi yake wa'azantar da al'ummar musulmi a ciki haka asali shi wannan littafi kamar da nake faɗi kullum littafi ne na wa'azi akan duk wani laifi da aka zo aka tuntuɓo shi a tsaya a tattauna a wa'azantar da musulmi don su gane munin shi da kuma girman matsayin laifin a wurin Allah ba don koyo ba su bari idan ba su aikata ba kada su aikata idan suna aikatawa su tuba su bari abu huraira ya ruwaito wannan hadisi an annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala jtanibu sab'a al-mubiqat qalu ya rasulullah wa ma hunna waɗannan sahabbai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace jama'a ku nisanci wasu laifuffuka guda bakwai waɗanda ke hallakar da masu aikata su sai suka ce ya manzon Allah waɗanne laifuffuka ne waɗannan qala sai yace ashirku billah ashirku billah hada Allah da wani abu hada Allah da wani Shi ne laifi mafi girma daga cikin laifuffuka guda bakwai masu hallakarwa wasir da kuma sihiri asiri tsafi da makamantan haka wa katlun nafsin lati harrama Allah illa bil haqq da kashe ran da Allah ya haramta a kashe wannan rai sai in ya cancanta a kashe wannan rai muna cikin bayanin wannan gaba ne lokaci ya ƙure mana wadda in Allah ya so mun taɓi ne akwai babi kutun da guda wanda insha Allahu zai biyo bayan wannan wanda ke bayani dangane da matsayin kisan kai kisan kai ko na ne ina matsayin kashe kanka ina matsayin ka kashe wani ina matsayin wata dabba ko wani ƙwaro duk za mu tattauna mun je wannan lokaci insha Allah amma a nan abin da nake nuna mana wannan hadisi da yake cewa kashe ran da Allah ya haramta sai in ya cancanta a kashe sai na ce duk ran da ya cancanta a kashe ba a kashe shiran sai an tabbatar mai da dalilan kisan shi shi da kanshi ya tabbatar ba zalunta shi za a yi ba wannan shi ne ma'aunin da ake gane kisan kai wanda ya cancanta ce sa za ka ga koda kotuna na shari'un zamani kafin su kashe mutum sai sun tabbatar mai da laifin sai sun auna mai sai sun nuna mai sai sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza don ba ƙaramar matsala ba ce to balle musulunci wanda ya fi kowane addini tsanani da tsanantawa wajen kisan kai haka siddan a ƙarƙashin wannan duk wani kisan kai da za a yi a ɓoye ba a son wani ya sani ba a son wasu su gani to wannan kisan kan karka taɓa saka hannunka a ciki domin ranar lahira zai dawwamar da kai a cikin wutar jahannama ma'aunin kenan in dai har za a yi a ɓoye ba a so wani ya sani amma kisan kai a musulunci bil haq a sarari ake ainihin bayyanawa hukuncin a fili ake yin kisan kan ba a yi a ɓoye saboda sai an gama tabbatarwa da shi wanda za a kashe da kuma duk waɗanda za su ji labari cewa an kashe mutumin nan ne bil haq da gaskiya kuma ya cancanta a kashe shi jama'a kun fahimci wannan da kyau to sai ku ɗauki wannan ma'aunin to daga nan ake iya bambance ahli sunna da khawarij khawarij su ne mutanen da suka fara ƙirƙiro kisan kai kisan gila shine a ɓoye a sakaye su ɓadda ƙafa su ɓadda sawu waɗannan su ne asalin waɗanda suka fara ƙirƙiro wannan bidiyar a musulunci a ƙarƙashin ainihin wato wannan zindiki mai suna abu lu'lu'a al wanda ya fara kisan na umar sarkin musulmi a ɓoyayyai ya ɓadda kama ba a san shi a musulmi ba sai yau gashi ya sawo kayan musulmi sai gashi a cikin masallaci amma kuma ya sawo tufafin da ba a taɓa ganin shi da irinsu ba shine ya sawo alkyabba kuma hannayen shi na cikin wannan alkyabba ashe ya riko makami ne to sa'an nan sai khawarij kuma waɗanda a lokacin suna ganin ta riga ta bayyana na kawai sai suka fito na fito wajen kisan sayyidina Osman lokacin da suka zo za su kashe sayyidina Ali da muawiya da amr ibn al-as shi ma a sarari suka ainihin bayyana da kansu sai dai har wa yau sun san an san su ɗin ne amma kuma a fakaice suka yi shi ne aka tura a je a kashe sayyidina ali lokacin sallah aka samu nasara kafin a tada sallah aka kashe shi mu'awiya shi kuma aka kai mishi sara ba a yi nasara ba aka same shi amma wannan sara ta lahanta shi tun daga kanta bai sake haihuwa ba domin ta kashe mishi 'ya'yan marena amurgun al'az kuma da aka je kashe shi sai zama ba shi ke limancin asuba ba sai aka kashe limamin wannan duk irin aikin khawarij to haka duk ire-iren waɗannan abubuwan da a yau wai wasu zindiƙai suke yin su da sunan jihadi amma fa musulmi ne suke kashewa wannan khawarijanci ne domin in ka ce musu a wace kotu ta musulunci wani khalifa ko wani alkali ko wani amirul mu'minina yewa wani hukuncin cewa ya kafirta kuma an kamo shi an tsaye da shi an karanta mai ayoyi an karanta mai hadisai da dalilan da ke tabbatar da ya kafirta sannan a wani taro ne kuka gayyato jama'a da aka zo za a taru domin ainihin hukunta shi akan hukuncin kisa babu don haka har yanzu su ma irin waɗannan matakai suke bi irin matakan waɗancan khawarij na farko ko dai su shiga butu ko su tafi da daddare ko a masallaci ko a wani wuri dai duk inda za su yi a ɓoye to ina son ne ahli sunna su rinka bambance menene ake nufi da sunna menene kuma ake nufi da khawarijanci khawarijanci fatawa ce wadda kai da kanka za ka yi wa kanka a ƙarƙashin wata aya da ka karanta ba tare da ka dubi menene shi wanda aka saukarwa da ayar ya aikata a ƙarƙashin irin wannan ƙadiyya ba sannan almajiran da ya fara karantarwa ya yaye ya kyankyashe su a ƙarƙashin waɗannan ayoyi yaya suke aikatawa don haka kun ji a takaice in Allah ya kai mu daidai gabar da za mu tattauna dangane da abin da ya shafi babban zunubi na biyu a cikin wannan littafi dangane da ainihin laifuffukan da malam ke lissafawa za mu ji ainihin wato ya lissafo qatlun nafs insha Allah a lokacin za mu ƙara bayani dangane da haka wa malul yatimi da kuma cin dukiyar maraya ita ma darasi ne na musamman wanda ainihin zai zo a nan gaba insha Allah wa tawalli yawma zahfi wa aklur riba da ainihin wato cin riba cin riba zunubi ne mai girma wanda ya karwa za mu bayani in muka je wannan babi in Allah ya so wanda kusan nan gaba shine zai zama darasi na biyar in Allah ya so musamman a waɗannan zamuna wadda riba ta shiga ta fita ta ratsa tun daga masallaci har kasuwa tun daga limani har ɗan tasha kowa riba tana neman ta dabaibaye shi wa akli yatimi da kuma cin dukiyar maraya wata wani yau zahci da gudu a ranar yaƙi a lokacin da rintsi ya rintsi sai ka juya ka gudu wa qadful muhsanatil mu'minatil rafilat, da kuma yin ƙazafi ga mata masu mutunci waɗanda ba su ma san abin da ake dangantawa gare su ba shine rafilat. abin da kai kake magana a kai ba ta ma san wannan abin ba kuma ma ba ta san kana ma muguwar magana a kanta ba shine ghafila al-muhsana mai mutunci wadda ta kare kanta kenan ashe wadda ta sanya mini skirt mini jeans ba muhsana ba ce domin ma'ana ihsan ba ihsan ba da sinin ihsan da sadi abin da yake nufi shine tsare mutunci tsare al'aura tsare duk abin da zai ja fitina to ta sanya mini skirt da mini jeans ta ɗame ta fitar da jikinta ba ta tsare kanta daga afka wannan fitina ba kuma ta gabatar da kanta akan a zarge ta amma abin da ake nufi wadda take da shiga ta mutunci sannan a aikace tana kamewa daga duk abin da yake ya saba ma Allah a aikace da gaske duk wani lalata ba ta yi sannan in ka koma kuma mu'mina ce musulma ce wato duk wadda ba musulma ba ba a da aminci game da duk wani ihsani nata duk wani kamewa data sa'annan alghafila wadda take ta gafala ba ruwanta da wannan laifin da kake danganta mata bata ma san shi ba ba ta aikatawa kai kanka da kake maganar tana yi bata ma san kana maganar a kanta ba kai kuma nan kana nan ka kafa ainihin darasi a kanta waɗannan laifuffuka guda bakwai da manzon tsira muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗi sun fi girman muni daga cikin dukkanin manya-manyan zunubai shirka sannan sihiri kisan kai cin riba cin dukiyar maraya gudu daga fagen daga sannan ƙazafi ga wadda bata ji bata gani ba kuma barrantacciya ce daga abin da kake danganta mata in mun je gaba a daidai inda za a yi darasi na musamman akan waɗannan abubuwa ɗaiɗaikunsu za mu ƙara bayani insha Allah amma babban malamin sunna a ƙasar masar a sheikh muhammad hassan yana da littafi sukutun da guda da ya rubuta shi domin yin sharhin waɗannan as mubiqat waɗannan laifuffuka guda bakwai da kake jin su malam muhammad hassan ya zauna ya ɗauke su ɗaya bayan ɗaya ya yi fashin baƙi da kuma sharhi da gamsashen wa'azi kamar yadda ya faɗi a muƙaddimar amma alal manhajiyati salafiya. ya ce ba don komai ba saboda an saba yin wa'azi game da shirka an saba yin wa'azi game da sihiri da kisan kai da cin dukiyar maraya da cin riba an saba yin wa'azi dangane da abin da ya shafi gudu daga filin daga da kuma ƙazafi amma galibin wa'azin za ka samu hatsin bara ne ma'ana komai ake tarkatowa a tattaro kuma sai a kwaɓa wuri guda sai ya zama garin wa'azin wasu ɓarnace-ɓarnace kuma sun shigo ya ce ko kuma a samu mujazafa shine mai wa'azin ya zaƙe ya wuce abin da shari'a ta kawo dangane da girmama laifin ko kuma matsayin laifin ina fata an gane don haka ya rubuta wannan littafi ya yi wa'azi akan waɗannan abubuwa alal manhaj salafi Allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi da ƙarshe sai malam mashuru yake cewa wanzur al albardiji ka dubi littafin ainihin bardiji wanda yake juz'i ne ɗan ƙarami ya rubuta yana bayani dangane da alkaba'ir sai ya ce raƙami na shida wato a lamba ta shida fani a raƙami na shida dai raƙami na shida almulhaq wato da ya kammala rubuta wannan littafin ya kammala ta haƙiƙin da takhriji to sai ya ainihin wato kawo wasu mulhaqat wato wasu littattafai ne ƙanana waɗanda ke da alaƙa da wannan sai ya rinka makala su a jikin wannan ɗin wannan malamai tun da suka yi idan aka samu wani babban littafi da aka rubuta sai aka samu wani ɗan ƙarami da aka rubuta shi ma akan irin wannan matsala to tsoron kada wancan ƙarami ya ɓata saboda tsawon zamani wani malamin ya zo in ya kwafe babban a ƙarshen babban sai ya rubuta ƙaramin amma sai ya bambance sai zama shi wancan karamin ya ci albarkacin girman wannan ana buga su tare to mashhur yayi wa wasu littattafai haka to daga ciki akwai wani dan karamin littafi da al-Imam bardiji ya rubuta shi shine sai malam mashhur ya ce a duba za a ga ƙarin bayani a can karshen wannan littafin insha Allah kuma a makarantar nan muna da juz'in bardiji din bugu daban mustaqilli ma banda wanda ke jikin nan Allah madaukakin sarki ya taimaka sai mu koma ainihin saman cikin littafi a inda ya ce wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace man baddala dinahu faqtuluhu wanda bi ya sauya addinin shi da wani addini sai ku kashe shi hadithun sahihun wannan hadisi ne sahihi alaƙar wannan hadisi da babu shirka a sarari take duk wanda ya sauya addini daga musulunci ya ɗauko wani addinin kowane irin addini ya shiga to ya yi shirka shine ya gwama bautar Allah da bautar wani wanda ba Allah ba Ka ji alaƙar wannan hadisin da ainihin babin da muke karatu akan shirka in ba haka ba sai ka ce ai wannan hadisin ya fi dacewa a kawo shi a cikin kitabul hudud littafin da ke bayani akan ina hukuncin wanda ya riga? amma an kawo shi a nan ne don bayyana cewa tabdilin addini shirka ce sauya addini ma'ana ka ɗauko addinin da ba na musulunci ba ka shiga ciki bayan da kana na musulunci to ka yi shirka kenan sai ka natsu da kyau za ka fahimci inda shirka ta fito a cikin wannan abin nan ɗin man baddala dinahu faqtuluhu wanda ya sauya addinin shi da wani addini sai ku ainihin kashe shi to ina son ka gane waɗancan khawarijawa da muke bayani tun daga da har yanzu fa ire-iren waɗannan nasoshin ne suke ɗaukowa saboda ba malamai ne suka karantar da su ba domin khawarij tun a zamanin da ba su da malamai sai su koma maganganun da malaman ahlus sunna suka yi da su suke hujja amma kuma sai su nuna sun fi ahlus sunnan da suka yi maganganun fahimtar maganganun dan haka sai ya ce to ba gashi ba an ce duk wanda ya canza addini sai ya kashe shi shikenan wani ya canza addini kawai shikenan ba haka abin yake ba dole sai ya zama akwai akwai bawabit akwai ka'idoji akwai tsare-tsare shine ma'anar khilafa shine ma'anar imara shine ma'anar qada shine ma'anar alƙalanci da khalifanci da shugabanci na musulunci wane ne shugaban musulmi ina alƙalin musulunci wake jagorancin musulunci sai a je a kaiwa ne sai a karanto waɗannan maganganun da aka ce yayi na kafirci sai a duba waɗannan maganganun da ya yi su da farko tukuna sun tabbata kafirci ne eh to sa'an nan sai a gaya mai kaji waɗannan maganganu kafirci ne sannan a bayyana mai ma'anar ɗaya ɗaya bayan ɗaya na kowace ma'anar magana abin da kake nufi kana nufin ka kafirta ne sai ce kwarai da gaske to sa'an nan sai a dawo a dubi yana cikin taitayin shi ba giya ya sha ba ba ƙwaya ya sha ba ba cikin taɓuwa hankali yake ba ba wata depression wata damuwa ce yake ciki wadda ta ruɗa shi ba duk sai an duba haka don lokacin da ma'iz ya zo ya cewa annabi ya yi zina annabi kau da kai ya sake ya sake cewa annabi ya ce ku sun sana bakin shi saboda mai ba so ake da zaran kawai mutum ya kafirta munna ake ana celebration ana jin daɗi yawa wana ya kafirta ba munna ake ba sharri ne ya faru ƙoƙari za a fahimtar da shi ya san ma'anar abin yanzu kai wannan mata da annabi ya same ta tsuguna jikin kabarin ɗanta tana kuka me ya ce mata ittaqillaha wasbiri baiwar Allah ki ji tsoron Allah ki yi haƙuri me ta cewa annabi sallallahu alaihi wa ilaika anni tafi ka bani guri tsawa ta mishi ana sai marmaza ya ce wa lam ta'rifhu saboda bata san shi ba shikenan wannan kalmar wa lam ta'rifhu ba ta san shi ba dalili ne akan ba za a hukunta ta da irin wannan kalmar ba abinda ta ɗauka gama gari ne don ba ta gan da wani rawani da wani tumakasa da wani majanyi da wata alkyabba wasu suna riƙewa a baya ana hura wani begila ana sharar fage ba ta gan haka ba shi kaɗai ta yana yawo na haka mai ta ɗauka sai ta ɗauka gama gari ne ko kun fahimta jama'a ashe fiyayyen halitta ne ya fi kowa duniya da lahira sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam. da wannan ne sai ba a kafirta ta ba waye kuma bai kafirta ta ba shi wanda ta faɗa wa maganar da aka ce mata wannan shi ne wani ana ya ce sai ta ji kamar za ta mutu kaga dalilin anas da ya ce kenan ba ta san shi ba a ɗazu ɗin sai ta sheko a guje gidan shi kuma tana cewa na yi haƙuri na yi haƙuri sai annabi bai dubi abin da ta yi ɗazu ba sai ya dubi me take cewa yanzu yanzu na ya haƙuri sai annabi yake cewa innama sabru inda sadamatil ula ai haƙuri a tashin farko na masifa ake yi yau haƙuri ba dole ki ba ɗanki ya rasu za ki ta kuka ne ke ma ki mutu amma lokacin da zafin mutuwar ke damunki lokacin da in kika yi haƙuri kike da lada me yasa annabi bai dubi cewa a kafira da ke ke da kika kafirta ke da kika ce mana kaza ke da ki san mu suwaye ba jama'a ko kun fahimta saboda haka dole sai an dubi ire-iren waɗannan bawabut din shin kalmar kafircin da ya san ma'anarta yana cikin hankalin shi yana cikin taitayin shi don haka al'imamu zahabi idan ya zo babin da zai mana wa'azi dangane da sihiri da duba da bokanci da tsubbu da bori in ya gama bayanin kaf da matsayin duk wanda ya aikata waɗannan abubuwa sai ka ji ya ce kafiri ne amma zai marma zai ce maka amma ka yi taka tsantsan wannan hukunci ne aka faɗi amma a takfirin mu'ayyan kafirta wana in ya aikata wannan abin ba zai taso ba sai in an dubi yaushe musulunta ma yaya fahimtar yana cikin musulmi ne yana rayuwa musulmin malamai ne masu wayar da kanshi, masu fahimtar da shi ko kuwa saboda musulunci jama'a ba celebration ake wai don wani yayin da ya kafirta ba ba manna ake ba musiba ce ta samu musulunci to amma khawarij su munna suke a ce wani ya kafirta madalla gobe ma sai su ce wani ma ya kafirta jibi sai a ce wani ya kafirta don haka tun da khawarij suka fara har zuwa yau da ake magana a duk inda suke za ka samu ba sa shekara guda ba sa wata shida suna tafiya sai daga cikinsu waɗannan sun ɓangare waɗancan sun ɓangare in suka ɓangare kuma sai su koma suna jifan junansu da kalmar kafirci don su kawai abin da suka sani in ma kai mumini ne in ma kai kafiri ne ba abin da ya shafe su dangane da hukumin muhta aljahalin ladhi yu'zaru alaihi sahibuhu ba ruwansu wane kuskure yayi wane bai san implication ba bai san ma'anar abun ba ko da ya san fassara abun amma bai san ma'anar abun ba kamar yaro dan shekara hudu sai ka ji ya dubi uwar shi ya zage ta ya san zagi ne don haka ma yi mata ko kuwa amma ya san ma'anar bai sani ba dan haka akwai wanda za ka yi abin ce kai baka san kaza zai ce ya sani to amma ka san abin da wannan abin ke dauke da shi shine kamar yaro to yanzu yaro mai ya hana a hukunta shi in ya zagi uwar shi yana shekara hudu ya san zagi ne fa kuma ya zaga da nufin zagi ne saboda bai da hankali hadisi ne sahihi cikin musnad al-imam ahmad da sunan abi dauda da ibnu majah eh cewa rufi al-qalam an thalatha fa dhakara minhu as-saghir alladhi lam yahtalim ba'd yaro karami wanda bai balaga ba sai annabi ya ambata cikin mutane guda uku waɗanda an ɗauki alƙalami a kansu dan haka wannan hadisi da annabi sallallahu alaihi wa sallama ke cewa man baddala dinahu faqtuluhu wanda ya rubbe sai addinin shi ku kashe shi kafin ku kashe shi tukuna sai kun dubi waɗannan matakai kuma ba malami mai wa'azi ne ke zartar da fatawar a kashe wani mu'ayyan ba malami alƙali. domin alƙali malami ne wanda yana da ilimin da malami mai wa'azi ba yi da shi sai in shi mai wa'azin ya yi karatu akan alkalanci don haka aikin alƙalanci aiki ne wanda ƙari ne akan malantar mai ilimi na wa'azi da mai ilimi na tafsiri da mai ilimi na takhrijin hadisi da mai ilimi na aƙida don haka kamar ibnu taymiya malami ne na aƙida malami ne na manhajiya malami ne na fiƙihu malamin tafsiri ne malamin hadisi ne fa bila haraj ka ce ma malami ne ta kowane ɓangare amma sai ga kirista ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallama a zamanin ibnu taymiya ibnu taymiya bai kabbara ya ɗibi ɗalibai a je a kashe shi ba da aka je aka kamo shi aka danka ibnu taymiya ibnu taymiya kuma sai ya kama shi sai ya tafi da shi wurin amirin zamanin su amirin kuma sai ya danka shi da alkali a hukunta shi abin da ake yi kenan don haka ku kiyaye alkali yana da wani ilimi ƙari akan ilimin da malami yake da shi gama gari jama'a kun fahimta barista yana da ilimi ƙari akan ilimin da lauya yake da shi Allah ya sa ka san haka shine mutumin da ya tafi digiri shekara hudu ne ko shekara biyar da gwargwadon yadda ya kama akan no sai a kira shi lauya to amma wannan kuma yana so ya fara practicing to yana buƙatar ya tafi wata makaranta musamman ta lauyoyi ya ci shekara ɗaya shekara biyu ko shekarun da suka sa sannan ya zama lauya eh, ya zama barista wanda ke son kuma ya dawo ya zama alkali bayan ya kasance barista shi kuma yana buƙatar wasu kwasa-kwasai da wasu darussa saboda abin yana hukunci ne da kisa da bari da rai da kafirtawa da bari a musulunci so abin ya wuce irin yadda kuke tunanin malaman ku na islamiyya ko malaman masallaci ko limamin juma'a ko makamantan haka sa ku tashi ku yi ilimi shine kawai zai sa ku iya tantance abubuwa akwai bambanci tsakanin accountant da chartered accountant dukkanin wata organized organization ba ta ɗaukar accountant sai chartered accountant domin sukan ce you don't have any security if you are dealing with an ordinary accountant <laughs> eh eh bookkeeper yawwa kaji kawai shikenan kawai bookkeeper ne ma kaji gashi da digirin fa na shekara hudu ko biyar amma kaji sunan shi ma daga bakin masu abu bookkeeper amma wanda ya tafi ilimi akan kwarewa da gogewa da sanin makamar aikin to sai a kira shi chartered accountant ma'ana is a professional accountant har ma su kungiyar akantoci na duniya sukan ce duk inda ka ga an yi satar kuɗi a wata ma'aikata a je a dubi accountant wurin ba chartered ba ne har sukan ba da garanti akan haka <laughs> rigidi gabji hmm. Allah madaukakin sarki ya taimaka imamu zahabi ya ce hadisin sahihun wannan hadisi ingantacce ne almajirin imamu zahabi mai suna al'allamatu safari mai littafin alwafi wafayat ya ce malami na al'imamu zahabi duk yadda wuri ya kure yana bayani in ya zo kan wani hadisi komai ƙurewar wuri sai ya ambaci matsayin hadisin kaga irin haka ne ya ce wani lokacin hannakan tausaya musu kowa wa'azi yake duk yadda magana ta kure. madadin ya faɗi hadisi ya wuce sai ya ce hadisin sahihi ne ko hasan ne al zahabi kenan abu abdullah rahmatullahi alaihi jama'a kun ji da ya kawo wannan hadisi gashi sai yake cewa rawahul bukhari fi kitabul jihad imam bukhari ya kawo wannan hadiyar waito wannan hadisi a cikin kitabul jihad babun la yu'azzabu bi azabillahi a babin da ke bayani akan ba a azaba da azabar Allah azabar Allah ita ce wuta to duk wanda ya maka laifi kaka azabtar da shi da azabar Allah haramun ne ba a azaba da wuta a nan ne za ga imamul bukhari ka je ka karanta wannan wurin ya ka hadisan da ke tabbatar da haka har wani annabi annabi muhammad ya ba da labari sallallahu alaihi wa sallam cewar yana zaune a gindin bishiya sai wani kwaro gwano ko cinnaka sai zo ya cije shi da ya cije shi ya ji zafi da ya waiwaya haka sai ya ga ainihin ai wannan gwano ga sunan suna nan da yawa sai ya barbaɗa musu kalanziri ko kuma wani abu dai na kisa sai zo ya canna ashana sai ya kona su gaba ɗaya annabi ne daga cikin annabawan Allah sai Allah ya mishi wahayi ya ce wahalla wahida me yasa baka kashe kwaya ɗaya da ta cije ka ba sannan me sa kuma kai azaba ka azabtar da su da wuta sayyidina ali a lokacin da waɗannan zindiƙai suka rinka ce mishi shi Allah ne sai ya hura wuta sai ya rinka kama su yana jan kunnensu in suka ƙi sai ya jefa su a wuta har yake cewa ya waƙa shi walamma ra'aytul amra amran munakkaran ajajtu nari wa da'autu qambara da na ga al'amari ya yi muni sai na kunna wuta na kira kambar kambar ɗin wani almajirin shi ne ya sa ya rinka kama su ana jefa su labari da ya kai wa sahabi abdullahi dan abbas tare da cewa mabiyin aliyu ne sai ce kai co da ni ne ba zan yi irin abin da ya ba zan kashe su da wuta ba dalili sai ya ce saboda manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yu'azzabu bin nari illa rabbun nari ba a azaba ba wanda ya isa azaba da wuta sai ubangijin wuta don haka ba a azabtar da mutum ko aljani ko dabba ko menene babu kyau a azabtar da shi da ainihin wuta Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye a wannan babu ne al-Imam al-Bukhari ya ruwaito to abin da yasa fa muke tsaya muke tattauna ire-iren waɗannan saboda littafin na wa'azi ne don haka duk wata dama da aka samu kaga babu ne kawo ba hadisin ba amma kaga an shigo da wa'azi to da haka za a yi karatun littafin har ƙarshe insha Allah a cikin mujalladu na shida al-Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi shafi na 149 a lambar hadisi ta 317 wa ghairuhu haka nan wani malamin ma wanda ba al-Imam al-Bukhari ba ya ruwaito wannan hadisi ina fata an gane bayan da malam ya zo ƙarshen wannan babi a bisa yadda ya tsara littafin kun ji na fara faɗi shi imamu zahabi in yazo zai gutsuro hadisi ya kawo iya abin da yake bukatar yi wa'azi a kai shi mashhur in yazo sai ya ɗauko hadisin ya fitar da shi a cikin littafin da aka ruwaito shi ya warware shi kamar yadda kuwa gani ko to kusan a ƙarshen kowane babi kuma zai yi wa'azi don haka wannan wani dogon wa'azi ne kusan shafi biyu da rabi dangane da ainihin ma'anar shirka misalai na shirka da kuma abubuwan da mutane ke aikatawa da sunan addini amma kuma suna ganin cewa wannan abin musulunci ne ko karama ce ko daraja ce a halin waɗannan abubuwa shirka ce sai malam mashhur ya ce A shirku nau'an ita shirka nau'in biyu ce fal akbaru la yaghfiruhu Allah illa tauba minhu shirka mafi girma Allah baya gafara sai in an tuba ka kiyaye kana nan da ranka in ka aikata shirka haka siddan daga baya kuma sai ka daina kana nan tana bin ka Allah na bin ka bashin ka tuba in ba haka ba ka tuba wuta za ka tafi in ka shiga kuma ba za ka fito ba domin ba ka tuba ba so ya kamata mutane su iya tantance wannan babi mutum yana da ran shi sai ya aikata shirka sai ya daina denawa kawai ne to sai ya tuba sannan Allah ya fi bai, amma dan ya daina daga baya ya zo ya rayu shekara hamsin ya mutu ya mutu a matsayin mushriki ne dan bai tuba ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha saboda haka jama'a ku kiyaye duk wanda ya laifi na shirka matuƙar bai buɗe baki ya tuba ba ko da ya bari to wajibi ne zai shiga wuta kuma in ya shiga zai shiga a matsayin shi na mushriki na haka ka koma cikin abdurrahman al-akhdari ka ji me yake cewa dangane da tuba cewa ya wa shurutu taubati annadamu ala ma fata wa niyyatu alla ya'uda ila dhanbin fi ma baqiya alayhi min umrihi in kana mutalabbisan biha na farko yace annadam nadama wa niyya Allah ya uda da ƙudurta niyyar ba zai sake koma wannan laifin ba waɗannan fa ana faɗin sharuɗan su kansu tuba ɗin ne to yanzu bari da ya aikata barin aikatawa barin yi daina yi ya sa ya cika waɗannan sharuɗan bai cika ba don haka wata ran annabi sallallahu alaihi wa sallama yana zaune da matar shi a sayyida sai a aisha sai ya ce inna abara ral ko inna a ghal finnar abu ragal yana wuta sai ta ce ya manzan Allah abu ragal din eh, ce yana wuta ya manzan Allah mun ji labarin an ce yana ciyar da marayu yana taimakon talakawa yana sadaka yana siyan bayi yana yantawa manzan Allah ya ce gaskiya ne innahu lam yaqul astaghfirullah yawman yana yin shirka amma kuma ga waɗannan ayyuka yana yi yana sadar da zumunci yana siyan abinci yana ba talakawa yana yanta bayi yana sadaka yana taimakon marayu amma tun da yake annabi ya ce bai taɓa cewa Allah na tuba ka gafarta min wannan shirkar ba abin da ya kai shi wuta kenan so da haka jama'a ku ji shirka nau'i biyu ce mafi girma daga cikin biyun Allah baya gafarta can aka aikata sai an tuba don haka ka taɓa zuwa wurin ɗan tsibbu ko ɗan duba ko ka taɓa sujuda ga wani wanda ba Allah ba ka buɗe baki ka ce ya Allah na tuba ka yafe ni kai istighfari da hausa ne da yarabanci ne da inyamuranci ne da kowane yare amma dai ka shaida wa Allah cewa ka tuba wa huwa an yattakhidha min dunillahi niddan shine mutum ya ɗauki wani wanda ba Allah ba a matsayin abokin tarayya ku duba ɗaukar wani kana bauta mishi wanda ba Allah ba to ka mai da shi abokin tarayyar Allah domin Allah shi kaɗai ya yi ka to shi kaɗai ya cancanta ka bautawa to daga lokacin da ka zo kana bautawa wani wanda ba Allah ba to ka ɗauki wannan a matsayin abokin tarayya kamar yadda a cikin hadisin ƙudusi wanda al'imamu muslim ya ruwaito Allah da kanshi yake cewa akhluqu wa yu'badu ghairi ni in yi halitta amma a bauta wa wani na Allah ya fito da matsalar karara kaji inda wajihin shirka yake ni da halitta wani kuma da shan bauta ma'ana abin da bahaushe yake cewa kura da shan bugu gardi da amsar kuɗi monkey dey walk babu dey chop <laughs> shi ne na ta an gane Allah ya halitta amma a je a bauta wani kaji wajihin zaluncin kenan eh monkey dey walk babu dey chop Allah ya kiyaye yuhibbuhu kama yuhibbullah ya rinka nuna wa wannan kauna kamar yadda yake kaunar Allah domin Allah shi kaɗai ake wa ƙauna ƙauna da soyayya wanda babu wani wanda ake wa irinta wallazina amanu a shaddu hubban lillah muminai tsananin soyayya su ga Allah take to duk wanda ya ɗauki irin soyayya da ake wa Allah wadda ita ce bahaushe ke kira makauniyar soyayya za ka rufe idanka ne duk abin da ya faɗi ka bi saboda tsananin so saboda tsananin ƙauna duk abin da yake so kuma shi kake so abin duk da baya so kana ƙin shi to duk wanda ya ɗauki irin wannan ɗabi'a to shi za a kira mumini shi za a kira salihi malam ya ce amma wanda ya ɗauki wani wanda ba Allah ba yana bauta mai yana son shi kamar son Allah wa huwa shirkun ladhi tabammana taswiyatul mushrikina bi rabbil alamin wannan ita ce shirkar da ta tattaro daidaitawar da mushrikai suke wa Allah ubangijin halittu da wasu waɗanda ba su suka yi halitta ba inda daɗin abin yake babu wani wanda ya taɓa yin halitta da haka in dai ka ji halitta to ta Allah ce ala lahul khalqu wal amr in ka ji halitta to ta Allah ce to in ko an yadda halitta ta Allah ce haka ne kuma an yadda kuma dole a yadda to bauta tashi ce ba da umarni nashi ne to don haka duk wata bauta da ta cancanta a wa Allah in aka yi wa wani an yi zalunci sai malam yake cewa irin wannan shirka ita ce ta tattaro daidaitawar da mushrikai suke daidaita Allah ubangijin halittu da wasu wa huwa allazi anahu musannifu huna ita ce shirkar da mai littafin nan yake nufi a nan da yace ce alkabiratul ula shirku billahi ta'ala to shirkun a'azam yake nufi shirkar da tafi kowace girma ba riya ba zai zo ya ware babi akan riya riya ma shirka ce sum'a shirka ce kayi abin da ake wa Allah don wani ya ji don wani ya gani wannan ma shirka ce amma wannan shirka girmanta da barnatta bai kai kamar wannan ba wannan da malam ke magana a nan ita ce mafi munin shirka ita ce Allah ya halitta amma a je a bauta wani wa amma asghar shirkar da take karamar waccan dan haka ina so ku rinka fahimta tare da nayi bayanai a bayan insha Allah ta'ala a kasar na farko da na biyu ana cewa wannan shirkar ne karama ba kuma asalin inda Hausa za a fassara da keke da keken ka'idojin Hausa ba wai karama kawai za a ce mata ba karamar ma'ana karamar waccan to karamar waccan baya nufin a hakika ta zama karama amma an gwada ta da waccan ne take zama karama don haka ya kawo da al-asghar ko kun fahimta ya arrafa ta da alifin da lamun don ya nuna cewa karama ce bin nisba ga waccan in an hada ta da waccan sai ka ga dattijo ɗan shekara 60 da kuma wani dattijo ɗan shekara 62 sai ka an ce wannan ne ƙarami wannan ne babba ya za a ce wa ɗan shekara sittin ƙarami sai dan akwai ɗan sittin da biyu a wurin haka wannan shirka da ake kiranta ƙarama ana kiranta ƙarama ne don akwai waccan da ta fi ta girma amma ba haka ba ita ma babba ce falahu suwarun adida ya ce shirkar da bata kai wannan girma ba ita ce karama in an gwada ta da wannan to ita kuma tana da fuskoki masu yawa tana da yanayi masu yawa da take bayyana khassal musannifu bizikri ba wato wani bangare na daga ire-iren waɗannan nau'uka na fuskokin shirka karama ya ainihin ambace su a cikin wannan littafi mislul kabirati salisa wa salasu kamar inda yace babban zunubi na talatin da uku sai yace ce riya riya kaga riya ma shirka ce to abin da ake ce maka ita shirka karama din eh misali yanzu sallah Allah wa, sai ka je kana yi irin abin da ake yi wa Allah a sallah sai ka je kana yi wani to ka yi shirka shirka babba to amma sai ka zo ita sallar Allah kake wa amma kuma kana son wane ya gani ya yaba kana son wane ya gani don ya maka kujera hajji kana son wane ya gani don ya dau ya baka amma asalin sallar Allah kake wa amma kana son ya ga kana yin sallar to wannan ma shirka ce amma muninta bai kai ya zama tun asali shi wanan kake wa sallah ba Allah ya sa kun fahimta kun bambance a ƙarƙashin wannan sai malam yake cewa ita wannan sura da take karama ita wannan shirka da take karama tana da fuskoki da yawa da take bayyana wa khassa anwa'an min al-kufr al-akbar sannan kuma malam zahabi ya ware wasu nau'uka na daga cikin kafirci mafi girma shi ma kafirci nau'i biyu ne kafirci shi ma nau'i biyu ne mafi girman nau'in kafirci Shi ne Allah da ya maka ni'ima ya halicce ka kaje kana ainihin kangarewa kana ainihin bauta wani wannan kafirci ne tsaurin kai ne tsaurin ido bushewar zuciya ce ga Allah to haka idan mace miji ya kyautata mata sai ta kangare ta bijire ta rufe ido ta fitittike ta ci mutuncin shi a nan ma ta yi kafirci ga Allah kuma ta yi kafirci ga mijin amma wannan kafirci da ita matar ta ba ta yi kafirci irin kafircin wancan da ya koma yana bautar gunki ba amma abin da ake so ku gane alakar ita ce menene kafirci tsaurin ido bijirewa rashin godiya ita ta kai Allah ya halicce ka ka ji kana bauta wani to bijirewa da tsaurin ido da rashin mutunci shi ya kai miji ya kyautata wa matashi. amma kuma ta iya buɗe baki har ta ce me aka yi min me ka taɓa min ina fata an gane wannan butulci da ta miji za a duba aure Allah ya da shi ko bai da shi ba aure Allah ya da shi sakamakon wannan sai ya zama wannan ta da wa miji da kangarewar yana komawa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki amma da yake ba kai tsaye ba ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an kai ni gidan wuta na je na gano abin da ke ciki yace fara'aitu aksara ahlaha an-nisa sai na ga mafi yawancin ɗan wuta mata ne sai wata mace ta miƙe ta ce walima ya rasulallah ya manzan Allah me yasa a nan ba tana ƙalubalantar manzan Allah ba ne don me zai ce mata suka fi yawa ku fahimci hadisin da kyau a'a yaya akai walima menene ya kai su waɗanne laifuffuka sai ce da kufrihinna saboda kafircinsu sai aka ce manzan Allah a yakfirna billah mata na kafir cewa Allah ne sai ce la yakfurna al'ashir alherin namiji kyautatawar da miji yake sukan butulce to kaga sai manzo Allah ya fassara shi da kafirci saboda wajibul tashabu fuskar da suke da alaka suka kama da juna shine ba ma guje da ke kafirci ya kangarewa Allah ne mace da ke zagin mijinta take rena abin da ya mata ta kafirce wa miji ne kuma Allah ya umarni da aure Allah ya umarni da kyautata wa miji Allah ya umarni da girmama miji sai aka waye gari kamar yadda ba ma can zai tafi wuta ya zama a cikin wuta su suka fi yawa to haka ita ma wannan mata aure za ta tafi wuta a cikin wuta kuma irinsu su suka fi yawa ina son ku gane alaƙar kafircin ba ma guje da alaƙar kafircin mata aure butulci reni da rashin ganin mutuncin kyautatawa an fahimta jama'a Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to shine malam sai yake cewa mislul kabiratu sabi'a was salafun daga cikin nau'ukan manya-manyan kafirci da malam ya ware wa'azi a cikin wannan littafi za mu zo kan shi misalin babban laifi na talatin da bakwai da ya ce mukazzibu bil qadar wanda yake kaddara wanda yake ƙaryata kaddara ya ce ƙarya ne babu wata kaddara duk abin da ya samu kai ka jawa kanka ya ce ƙarya ne babu wata kaddara duk abin da ke faruwa ba haka Allah ya tsaro shi ba yanayin meca ne yanayin mata ne irin aƙida su kalmak da sauran waɗannan manya-manyan kafirai da kuma irin wannan aƙida ta dawanism aƙidar cewa babu Allah babu mahalicci ɗabi'u ne suke juyewa daga wannan yanayi sai su birkiɗe sai su koma wancan yanayi shi yasa zamani ya zo yanzu hatta malaman kimiyya sun yi condemning ɗin theory na Darwinism wani ƙaton kafiri ne wanda ya ce wai a cikin kimiyya da fasaha ya gano cewa asali babu wani mahalicci a matsayin Allah don haka halittu daga wani yanayi ne suke juyewa su zama wani yanayi don haka sai ce biri shine ya juye a hankali ya zama abin da aka fi sani da mutum a yanzu wannan aƙida ta evolution ko revolution ko darwinism ko wane ne aƙida ce scientifically an gano cewa shirme ce aikin banza ce yasa waɗanda ke sukar karatun boko saboda wannan aƙidar to su sani da cewa 'yan bokon da kansu sun gano wannan kafirci ne a cikin bokon su da kansu don haka ba a yi rekomendin wannan ba Allah maraukakin sarki ya taimaka yasa masu iya magana suka ce man amina lura ta amina min makrihim wanda yake jin yaren mutane shi ya amintu daga makirci idan ba ku yi karatun nan na sciences ba karatuttukan nan na zamani wasu abubuwa da yawa 'yan boko hausawa ko fulani ko Bari-bari ko waɗanne irin yare in suka zo za su yi bayanin wannan abin da yarensu ba sa iya bayyanawa sosai ya zama abin daban a cikin ilimin science ɗin yadda suka zo suke bayani kuma daban shiga cikin kowace jami'a ka samu profesan da ya fi kowa kwarewa a fagen shi in ba sa'a akai ba aka ɗauko wani abu dangane da abin da ya fi kwarewa akai aka ce ya yi bayani da yaren shi sai daburce ko kuma ya ce gaskiya ko ya fara bayanin ma dole sai ka je yana faffaɗawa cikin ainihin mai yana faffaɗawa cikin harshen turanci ƙarshe sai zama waɗanda ba sa bin turanci ba sa fahimtar me yake cewa don haka kar ka hukunta kaza kafirci ne bi mujarradin wani ya faɗa da hausa ka koma ka ga yaya abin yake a haƙiƙanin wurin waɗanda suka san shi daga cikin abubuwan da suke cewa dalilin boko kafirci ne shine wannan aƙida ta danism to aƙidar danism ɗin nan kamar yadda na ce aƙida ce wadda abokon fa abokon kaɗai aka gano cewa kafirci ce kafin a taho ga musuluncin ma na ɗaya kenan na biyu daga ciki da suke cewa boko wai karatun shi kafirci ne wai saboda a boko an ce ruwa ba daga sama ba ne a'a baganganu biyu ne aka yi a boko kamar yadda irinsu ɗin nan biyu haka aka yi su a ƙur'ani ƙur'ani akwai inda ya faɗi cewa ruwa daga sama ne akwai kuma inda ya nuna cewa ruwan ba daga sama ba ne the same theory wannan irin ka'idar ce shi ma bokon ya faɗi idan ana nufin ruwa daga saman bakwai ne yake zubowa zuwa kanmu to wannan ko ƙur'ani bai faɗi haka ba babu wannan a ƙur'ani amma ana nufin daga sama da mu ne to wannan ƙur'ani ya tabbatar to iyakacin theory kenan a cikin science iyakacin ta kenan a geography ruwa daga sama ike ina ake nufi sama shine sama da mu amma asalin shi yana tasowa ne daga ɗumi da evaporation da wane ne da yake tattaruwa daga ƙasa ya je ya haɗu da teku sai ya tafi kuma sai ya ainihin zubo a sama shi ma ƙur'anin haka ya faɗi su ma 'yan bokon scientifically haka suka faɗi babu bambanci ko kaɗan to duk mutumin da ya inkarin wannan abin da suka faɗi a boko ɗayan abu in ma dai bai karatun bokon ba wani ne kawai ya fassara mishi don haka wanda ya fassara mai shine ya asalin shirman da ya shimfiɗa mai yanayin da ya gina tashi katobara a kai ko kuma ya yi karatun bokon a salatan shi kan shi bai fahimci abin ba a ƙashin gaskiya saboda Allah idan da zan ce muku babu wata ƙa'ida ko ƙwaya ɗaya a science wadda ta saba ma alkur'ani i have every right to say that ina da cikakken yancin faɗi haka saboda bincike ya gano cewa abubuwan da aka yi ta zargin cewa na kimiyya da fasaha waɗanda suka saba wa ƙur'ani sai aka gano a'a ba saba wa ƙur'ani suka yi ba misinterpretation ne da misconception yan bokon ne suke gagara fahimtar da yadda za su fahimtar da mutane to sai a samu matsala na fata an gane da wannan ne muke bukatar dole mu sauya salon da ya faru na ainihin samar da makarantun boko daban makarantun arabiya daban malamai daban 'yan boko daban dole ne za a yi ta samun karo dole ita makarantar bokon ta zama ita ce makarantar addini makaranta addinin ta zama ita ce makarantar boko kamar nizamiya akadami nizamiya akadami makaranta ce yau shekara dubu ɗaya da yan shekaru da ta gabata a ƙasar iraq al'imamul ghazali daga yamman makarantar ya karatu tun yana ƙarami har ya zama babbar waye gari ya zama profesa a cikinta a ciki ya karatun sciences a ciki ya karatun social sciences a ciki ya karatun addini al'imamu ibn khaldun a cikin garin ko ƙasar tunisia a yanzu a garin tunis a wannan masallaci a nan ne makarantarsu take a nan ya karatun addini a nan kuma ya karanta social sciences eh, yau ya rubuta littafin da a musulunci babu kamar shi dangane da bayani dangane da social sciences wannan littafi sunan shi muqaddima ta ibn khaldun sunan shi kenan muqaddimat ibn khaldun muqaddima ta ibn khaldun wato introduction ne akan kowane ilimi na social science al-imam ibn khaldun wannan makarantar ita ce yau ta zama transformed ita ce aka juye ta ta zama jami'ar zaituna jami'ar zaituna da ke ainihin wato ƙasar tunisia a yanzu allah maɗaukakin sarki ya taimaka saboda haka jama'a abin da ake nufi da ƙaryata ƙaddara ƙaryata ƙaddara mutum ya ce ƙaddara ƙarya ce to me ake nufi da ƙaddara shine tsarin Allah amma kuma ba a yarda ka saba abin da Allah ya ce idan wata barna ta biyo baya kai hujja da ƙaddara ba don haka sai an yi taka tsantsan amma sha Allah ta'ala in muka je daidai inda malam zai yi wa'azi akan wannan mas'alar ta kaddara da kuma masu karyatawa a lokacin za mu fi fayyace bayani wato yadda al'amarin yake shine duk abin da kaga yana faruwa a duniyan nan to Allah ne ya kaddara shi ma'ana Allah ne ya kaddara shi Allah ne ya tsara abin ya faru haka ba wai abin ya faru ne ba haka Allah ya so ba to kaga aqidat dawanism da sauransu su abin da suke cewa tukuna ma babu wani Allah balle ya tsara kamar yadda in ruwa ya daɗe yana taruwa a wuri sai wurin ya gansa kuka su abin da suke gani wannan gansa kukar da ruwan da ya sauka da yanayin da ya juye ya faru babu wani Allah da ya halicci wurin daɗewar zubar ruwa ne kawai don haka su komai a wurinsu is kawai yanayi ne ɗabi'a ce halitta ce ta juya shi haka to ba haka ba ne a wurin Allah ba haka ba ne a wurin musulunci komai ka gani Allah maɗaukakin sarki ya halicce shi shi ya tsara komai abu na farko kenan to idan ka fahimci haka daga cikin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya halitta akwai salihai daga ciki kuma akwai fajirai to amma sai kuma Allah ya hana yin fajirci Allah ya hana yin kafirci Allah ya hana yin fasikanci da duk wani laifi don haka a cikin sanin Allah ne da kuma tsarawar Allah a cikin ƙaddarar shi kafirai ke kafirci don haka ba wai an fi ƙarfin shi bane ake yin kafirci a duniya to amma kuma sai ya ce wala yarda li ibadihi al-kufr bai yarda bayan shi su kafirci ba to cewar bai yarda bayan shi su kafirci ba da abin a tambaya ne sai a ce to amma kuma yaya ya halicci kafirci sai malamai masana irin su ibn al-qayyim da makamantansu waɗanda suka yi rubutu dangane da alqaba'u wal qadar sai su ce saboda hikima Allah ta bayyana idan da babu talaka da kowa mai arziki ne to da falalar arziki ba ta bayyana ba idan da kowa malami ne to da falalar ilimi da malami ba ta bayyana ba ashe samuwar wani talaka ne wani mai arziki ne shi yasa ake gane falalar arziki a kan rashin shi idan da babu rashin lafiya kaf to da ba a san muhimmancin lafiya ba to da wannan za ka gane da babu kafirci to da ba a san daraja da kimar imani ba don haka sayyidina umar ya ce la ya'rifu islama man la ya'rifu al-jahiliya wanda duk bai san jahiliya ba bai ɗanɗana ta ba to bai san musulunci ba to idan kuka fahimci wannan da kyau to ashe cikin ƙaddara Allah sai Allah ya halicci alheri sai Allah ya halicci sharri to yana halitta alheri ne domin alheri yake so yana halitta sharri amma baya son shi don yana son a gane muhimmancin alheri kun ji dalili na farko da yasa ake halitta akasi sharri kenan dalili na biyu fa shine domin ya jarraba bayan shi tabarakallazi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum Allah ya halicci mutuwa ne da rayuwa don ya jarabce ku yanzu da ba mutuwa gaba ɗaya rayuwa ake yi babu tsufa babu wahala wace jarabawa ce ke ciki babu babu amma da Allah ya halicci rayuwa sai ya halicci mutuwa to don haka duk wani abu da yake akasin alheri da Allah ya halicce shi ba ya halicce shi haka siddan bane na daga cikin hikimomin su ne waɗannan domin a gane muhimmancin wancan alherin sannan kuma ya zama jarabawa shi ne za ka zama mai jin magana Allah da Allah ya ce bai son kaza duk da shi ya yi kuma ya ce kada ka aikata to kaga da wannan dalili da na gama gabatarwa yanzu da haka ne Allah yake azabtar da kafirai in ba haka ba kamar yadda ya zo cikin suratul araf ba za a azartar da su ba domin cewa suke lausha Allahu ما عبدنا نحن ba آباءنا wala حرمنا min دونه min شيء da Allah ya so da mu da iyamu da kakanninmu da ba mun shirka ba da bauta wani wanda ba Allah ba da ba mu haramta komai da Allah ya halatta ba a nan yanzu sune wa Allah hujja ne akan kada azabtar da su to amma matsalar ita ce da a ce da Allah ya halicci shirka bai yi hali ba to da an kaje kai sai ka ce kana da hujja to amma da ya halitta sai ya yi hani shi yasa idan uwa ta ce wa ɗanta kar ka ɗauki rezan nan idan ya ɗauka yanke hannu sai ga ta kai mai bugu ga jini na zuba ba amma kuma sai ta kai mai bugu bugun na zubar jinin ne ko na saba umarnin ne na saba umarnin to haka asali Allah ya ce kar ai shirka sai kai ƙin jin magana Allah shi yasa Allah zai azabtar da kai in ba haka ba ai shi ya shirkar kamar yadda ita ita ta siyo reza ita ta aje ta a gidan to dan me dan ta yanke mai hannu kuma za ta dake shi sai dan ta ce kada shi kuma ya ce sai yayi jama'a kun fahimta wannan wani karatu ne mai yawa wanda kake bukata ka karanta littafin shifa'ul ilal shifa'ul alil shifa'ul alil fil qada'i wal qadar na al-imam ibn qayyim al-jawziyya Allah madaukakin sarki ya gafarta haka babban malami dai malam muhammad hassan ya rubuta littafi al'imanu bil qada'i wal qadar imani da hukuncin Allah da ƙaddara Allah dole ne ka yarda duk abin da Allah ya hukunta daidai ne duk abin da Allah ya ƙaddara daidai ne amma kar ka je ka aikata abin da Allah ya ƙaddara kuma ya hana kamar yadda yaro kada ya sake ya ɗauki rezar da uwar shi ta siyo ta ce kai ya ɗauka don haka Allah ya halicci kafirci da shirka amma sai ya ce kada a yi to in ka aikata to ka saba mai to ba za ka ce ai kuma Allah da baka so ba da ban yi ba sai ya ce a aina ce kada ka yi jama'a kun fahimta da kyau Allah maraukakin sarki ya taimaka wa alaikum salam wa rahmatullahi نعم نعم نعم نعم نعم yana daga cikin magana da muke mutum yana aikata saɓon Allah sai annoba da bala'o'i sai suka rinka biyo baya sai masu hikima daga cikin jama'a sai suka ce mai kaje ka binciki kanka sai ce a'a waɗannan annobobi da bala'o'i da ke samuna ba sun biyo bayan wani saɓon Allah ba ne ya yi kuskure daga cikin musibu da kan samu ɗan adam akwai waɗanda sukan faru sakamakon laifuffuka shi yasa ya ce فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا masifa ta fari da ɗaukewar ruwa daga cikin abin da ke jawo ta shine saɓon Allah to menene ke maganin saɓon Allah shine bai da kuma tuba da istighfari saboda haka ashe idan aka ce mishi wane e ɗanka ya mutu yau ba motarka ta yi haɗari rumfar kasuwar ka ta ƙone ƴarka da take makaranta ga ta can ta haukace ba ka ganin waɗannan annobobi suna biyo bayan abubuwan da kake aikatawa ne to wannan shine tunani mai kyau sai ce eh gaskiya wannan abin a yi tunani ne to ya shiryu kenan kuma jarabawar da Allah ya mishi to ya samu faɗaka to amma in ya ce a'a waɗannan abubuwa ‘yata ta mutu gida ya ƙone mota ta yi haɗari ɗaya yi kaza duk ba su da alaƙa da laifuffukan da nake aikatawa to ya ɓata ya ɓata ne mutum ne ya ce maka yana cikin duhu don Allah kawo mishi fitila sai ka ce laluba aljihunka ka ɗauko hansa ɗinka akwai fitila jiki sai ce in za ka kawo min fitila ka kawo min fitila ni fitila hansar ba za ta yi mini ba kai kuma ba inda za ka samu ka gaya min yaushe zai fita daga duhu saboda haka asali musibu sukan faru sakamakon abubuwan da bayi suke aikatawa ma asaba min musibatin illa bi idinillah akwai ayar da yake cewa bima kasabat aidikum sai ce wa afu an kafir abubuwan musifu da ke faruwa ku kuke jawo wa kanku sai Allah maɗaukakin sarki sai ce dan ma Allah yana yafe mafi yawa da Allah ya ne wa mutane abin da suke mishi to da al'amari ya ɓaci shine ma taraka alaiha ma taraka ala zahariha min dabba da babu dabba da za ta rayu da ba wanda zai yawo a bayan ƙasa saboda haka malam yake cewa wal kabiratul hadiya wal arba'un daga cikin nau'ukan kafirci da malam ya bayyana a wannan littafi akwai babban laifi na arba'in da ɗaya shine tasdiqul kahin gaskata ɗan duba wal munajjim da ɗan tsibbu waɗannan sunaye kamar da ka ji su muke da su a hausa iri-iri haka larabawa suke da su tare da cewa suna da bambanci amma a ƙarshe duk suna da alaƙa da juna ne shi ne ƙoƙarin shiga ilimin da ba ilimin ɗan adam ba ilimin da Allah yake ɓantu da shi na gaibu domin a gano ilimin gaibu a yi abin da ake ƙoƙarin a yi obatakin Allah akan wani iko na shi. alkahin almunajjin gaskata ɗan duba da ɗan tsubbu waɗannan suna daga cikin manya-manyan ainihin zunubai wal kabiratul khamisa wal khamsun hakanan kuma malam daga cikin manya-manyan laifuffuka waɗanda yake kawowa a littafin nan waɗanda suke nau'uka ne na kafirci ya kawo laifi na hamsin da biyar man zaba halirairin lahi ta'ala wanda ya yanka ga wani abu wanda ba Allah ba abin da ake nufi da yin yanka wanda ba ga Allah ba shine yankan da za a yi da nufin matsayin da ake yi wa Allah yanka ane wa Allah yanka ne don bauta don aka yi wa wani yanka dan bauta to an yi shirka an yi kafirci amma da mataka za ta haihu sai ka yanka rago to wannan ragon dan Allah ne saboda me Allah ne ya umarni da yin haka da aka zo yanka kuma aka yanka da sunan Allah da mahauci ne kai za zaka danna saniya ka yanka ta bismillahi wallahu akbar wannan yanka dan Allah ne saboda haka abin da ake nufi da yanka dan Allah ba sai yanka na ƙurbani ba ba sai yankan da za a yi don sadaka ba dukkanin yankan da aka yanka a ƙarƙashin Allah ya yarda a yi irin shi to yana daga cikin tattaruwar yanka lillahi na haka mahauci yana yankawa ne don a ci me yasa yake yanka dabba kaza don ita Allah ya halatta kenan yanzu da a ce mahauci zai zo yankawa sai ya yanka da sunan wani abu ba sunan Allah ba to ba za a ci ba da mahauci zai yanka alade da sunan Allah ba za a ci ba sai ya zama ya yanka shi da manufar wannan abin zai siyarwa da al'umma ne shi kuma zai kasuwanci kuma domin wannan abin Allah ne ya halatta a ci sannan da ya zo yankawa ya yanka a irin yadda Allah ya ce din to yanka ne lillahi sau da haka mutane su daina ainihin wato kawo falsafa waɗannan maganganun duk ishara nake zuwa ga wasu ruɗani da wasu matasa da ba su fahimci karatu da suka rinka kawowa a shekarun baya wanda mai yiwa kuma wani shi ma in ya ɗan yi karatun shi bai kyankyasu ba ya je irin wannan tunani cewa duk wata dabba wai da za a yanka ta don a siyar da ita to wannan yanka ba lillahi ba ne wannan kuskure ne shi wai abin da ya ɗauka lillahi shine yankan da za a yi a yi sadaka ko yankan da za a yi a yi layya ko yanka a lokacin umara ko yanka a lokacin hajji ko wani yanka da in an yanka za a rabar da naman sadaka amma wai in mahauci ya yanka domin ya sayar ya samu riba to wannan ba lillahi ba ne wannan shirme ne wannan bankaura ce wannan shirme ne wannan kaura ce Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye na'am shi ma wannan yanka ne lillahi mai tambaya na cewa waɗanda ke karatun allo idan mutum ya sauke alkur'ani sai a ce za a yanka rago wannan kuma me matsayin wannan yankan yanka ne lillahi kuma sunna ne hadisi ya zo sahihi cikin sahihul bukhari sayyidina umar ko abdullahi dan umar abdullahi dan umar ba wai qur'ani ba ma suratul baqara kadai ya sauke amma sai da yanka raƙumi saboda haka yin sadaka ko yanka a lokacin da ka kai izu ɗaya ko izo biyu ko ka raba alkur'ani ko ka sauke shi duka kuna ji jama'a sunna ce da Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta ta a bisa harshen annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan ba ma ku karanta littafin at-tibyanu fi adabi hamalatil qur'an at-tibyanu fi adabi hamalatil qur'an al-imam an-nawawi ya rubuta shi malaman musulunci sun tabbatar da cewa sahabbai da tabi'ai da malaman salaf sukan yi yanka ko su dafa abinci su yi sadaka bi mujarrabin sun karanta ƙur'ani sun sauke shi da tilawa wato ba ma da koyo ba a matsayinka yanzu kai alaramma ne ka iya karatu ka haddace ma sai ka zo ka ce duk kwana uku za ka rinka yin sauka to duk kwana uku in kai sauka sai ka ce za ka yi yanka ka yi sadaka malaman salaf suna yin haka yanka ne lillahi an fahimta jama'a ba wai fa sai in ma za ka yi wata addu'a ta musamman ba a'a mujarradin ka karanta kana budewa kana kallo ka faro tun daga suratul fatiha baqara ali imrana nisa ma'ida har ka kawo falaki da nasi kana tilawa a hankali kwana uku ne kwana bakwai ne shikenan sai ka siyo rago ko ka sa aka dafa abinci shikenan ga abinci jama'a a ci saboda na yi sauka yau wannan yana daga cikin sunna ku karanta littafin at-tibyanu fi adabi hamalatil qur'an ina fata an gani Allah madaukakin sarki ya taimaka karatu yayi karatu a daidai gabar da malam mashhur zai ɗauko mana wasu gamsassun bayanai daga babban malamin duniyar tauhidi al-imam al-hafiz al-allama abu abdullah Muhammad ibn al-Qayyim al-Jawziyya Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi insha Allah ta'ala za mu saurara a nan sai an zo karatun gobe insha Allah za mu zo za a ɗauko inda za ji inda zai ce wa ashabal imam ibn al-qayyim rahimahullah fi kitabihi madarij as-salikin to ina fatan kai ne saurare na da wanda kake bibiyar karatun idan za ka taho wurin karatun a gobe ko kuma duk sanda karatun ya kama insha Allah ka ɗauko tare da littafin a ɗibbin nabawi nan ma za mu shiga za a ɗanji wasu maganganu waɗanda al'imamu ibn al-qayyim ne dangane da wasu nau'uka na shirka insha Allahu ta'ala da wannan muke cewa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah